jama'a maza da mata ne suka yi dandazo a rumfunan kada kuri'a tun da misalin karfe bakwai na safe a yawancin tashoshin zaben da muka ziyarta kuma an samar da wadatattun kayan aiki kamar yadda jami'an suka shaida mana wato jami'an hukumar zaɓe suka shaida mana to sai dai kuma akwai wani bidiyo da ake yadawa da ke nuni da cewa kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi a dauma na soro yana sayan kuri'a a hirata da shi ya ta wannan batu. To shaɗan da rajin shaitanir na wannan suna na sunana honorable Adamu Manu Soro kwamishina na matasa da wasanni na jihar ba ni ba ne kuma na yi hira da wata kafa yada labarai kuma na gaya musu cewa wannan hoto ba ni ba ne. kuma duk jarida ko duk mutumin da ya wallafa wannan labari ya yi ne domin ya ɓata mun suna kuma in Allah ya zan nemi hakki na ta bangaren shari'a wata sabuwa kuma gwamnan jihar bauchi ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda jirgi mai saukan ungulu ke ta shawagi a karamar hukumarsa ta alkaliri to muna godiya allah subhanahu wa ta'ala tun da na fito gida nan zo ƙauyen mu kilomita 120 na ga mutane sun fito sun cinciro da duk maza ba kuma kamar ga alaman ko ina ana gani cikin lumana ana zaɓe cikin walwala akwai wani jirgin sama da yake yawo a karamin hukuma na ba san me kawo jirgin sama yawo ba tunda ba lokacin yaƙi ba ne kuma dama kun sani na yi kukan cewa an kawo sojoji musamman sojojin sama cikin zaɓe. abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya